أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwanmu musulmi muna jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda muke sanar da kawunanmu addini wanda ya shahi ke nan musamman ta addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyawo da samun dacewa da aikata ayyuka na ƙwarai don samun cin nasara a wannan duniya da kuma samun nasara a ranar lahira. Amin ya rabbal alamin. A nan wurin, kamar yadda muka sani, muna ƙara gode ma Allah da ya kawo mu a cikin darasi yau na hamsin, wanda muna bayanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi bayani cewa sifofi a ɓangaren sauran ilmomi, sifa da suna akwai bambanci. amma a ɓangaren tunani na a'imma alaihi musalam sifa da suna abu ɗaya ne in ka ce sifa ka ce suna saboda sunaye na Allah da kuma sifofi na Allah abu ɗaya ne kuma bayaninsu nan gaba mutum zai ƙara ganewa cewa lalle babu bambanci kuma wannan su ne suka yi sanin wane ne Allah shi suka ce mu sifofi na Allah duka ɗaya ne shi yasa maza mu samu sifofi lalle a cikin alƙur'ani da sunayen Allah da sifofi babu wani bambanci lalle idan mutum ya yi hankali ya sa nazarin shi a cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. To, mun kawo inda muke cewa bayan mun gane ba su da bambanci muka ce idan muka ce sifa kenan ka san me muke ni ita ce sunaye. Muka ce menene rarrabuwarsu, ma'ana shin sifofi na Allah duka abu ɗaya ne muka ce a'a ba abu ɗaya ba ne ba. sifofi na Allah kishi biyu ne akwai sifofi wanda suke na zatin Allah ana kallon zatin Allah ne kawai cikin wannan sifa ɗin ba a kallon wani ɓangare daban amma sifofi na aiki su ne wanda ana kallon zatin Allah kuma ana kallon ayyukan da ya yi ga wasu halittu nashi kamar sifa ta arzitawa muka ce kana kallon arziki da Allah ke gare shi sannan kuma da arzitawa da yake ma bayan shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya arzita mu da arzitawa shi saboda haka nan muka ce su sifofi na zati saboda kallon zati ne kaɗai ake yi babu zancen zamani ciki kowa ya san menene zamani lokaci babu kallon lokaci a cikin wannan saboda kawai zati ne ake kallo amma sifofi na aiki ana kallon kuma akwai zamani ciki saboda lokacin da ya aiki kamar da muka ce lokacin da ka karrama mutane lokacin za a ce maka kai karimu ne kai mai kirki ne lokacin da ka yi aikin amma idan ba ka yi ba ba a ga ka yi ba ba kama mutane ba a ce maka mai kirki haka nan lokacin da Allah ya halarci wannan duniya din sannan ne ake sannan ne ce mishi khaliq mai halitta lokacin da ya wannan halitta din amma kafin ya yi ta ba a ce mishi khaliq kenan a wani lokacin baka cewa Allah shi mahalicci ne sai bayan ya zo ya yi halitta ne sannan ake ce mashi Allah mahalicci ne saboda haka nan wannan wani bambanci ne tsakanin sifofi na zati da sifofi na aiki kusan ma'ana cewa ba yiwuwa ne ma ka yi tunanin zamani cikin sifofin zati ba yiwuwa sam-sam ba yiwuwa kamar yanzu misali ilimi Allah ya kasance mai ilimi ne tun kayan a yi abin sani ma shi mai ilimi ne ilimi zatin shi ne baka lissahi kuka ce daga baya ne zan mai ilimi kamar mu yanzu daga baya ne muke zama masu ilimi duk abin da da ba mu san shi ba mu san shi ba yanzu ne zamani lokaci da ya bada yanzu duk wasu abubuwa da za mu faɗa in kai baka san su ba sai gani yanzu ne da kake sanin su kake mai ilimin su amma da can fa baka san su ba to haka ne duk halittu suke amma Allah ilimin shi shi zati shi yasa babu zancen zamani cikin harkar sifofi na zati babu wannan ɗaya daga cikin bambanci yanzu mu zo kuma wani bambanci na biyu wanda ya kamata mu ƙara ganewa wanda su sifofin zati suka bambanta da sifofi na aiki sifofin zati na Allah su sifofi ne waɗanda za mu fahimci cewa su suna nan tabbaci tare da Allah daman tun fil azal akwai su tun fil azal tare da Allah suke ba wai daga baya ba ne kamar sifofi na aiki wanda bayan zamani ya bada lokaci ya bada sannan Allah ya zamanto khaliq ya zamo raziq ya zamo gasinin ba kamar wannan bane. kenan kamar rayuwa ta Allah daman ta kasance tun fil azal ilimi na Allah hakanan wadira ta Allah hakanan kusa za mu ce wannan sifofi na zati su kamar ka ce kullum tare da Allah suke tare da Allah suke kamar da mu ma cikin sifofinmu mutum yana da wasu sifofi wanda zatin shi ne wanda ba su tun da ɗan adam ya zo duniya tare da shi suke shi ma mun ba da misalin su wasu daga ciki kamar muka ce sifar dariya ko kuka ko sifa kyauta idanu misali ga sanin wasu abubuwa wanda cikin jikin mutum suke kaga waɗannan Ba ka cewa wai daga baya ne suka samu mutum a'a ko da aka halicci mutum tare da shi suke ma'ana abin da duk halitta yake tare da shi tun fil azal sifa ake ce mai ta zatin shi Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi na zati waɗanda tun fil azar suna tare da shi wannan ɗaya shi ma daga cikin bambanci wanda sifofi na zati suka bambanta da sifofi na aiki na'am za mu iya gane haƙiƙanin wannan magana da muke gai a cikin wasu riwayoyi na a'imma alaihi musallam kamar da muka ci daman fiyayyen misalsalai da za mu kawo cikin wannan darussa shine bayanai na ‘ya'yan gidan tsira wanda suka fi kowa sanin abinda kakansu ya bari yana daga cikin ma wata baiwa da Allah ya basu ba wanda zai iya kirarin cewa sun yi karatu a wurin shi babu shi su iliminsu ya taso ne daga manzon Allah zuwa Imam Ali zuwa ‘yan da muka jera a cikin darussan da suka wuce. su waɗannan kowa yana gadon ilimi ne a wurin mahaifin shi kowa yana karatun ilimi ne a wurin mahaifin shi shi yasa ba za ka same su ba wai wani wajen wani mutum wanda ba su ba sun yi karatu wurin shi shi sa a zamanin su babu wanda ya fi su ilimi hashisa daga cikin wasu malamai kamar imamu shafi'i me yake cewa yana cewa laula sanataini la halakan nu'man ya yi karatu ya karanci wasu abubuwa wajen imamu sadiq yana cewa ba don wannan shekarun guda biyu ba da ya yi lalle da ya halaka me yasa saboda su waɗannan suke da kogin ilimi a gidansu ne ilimin ya sauka saboda haka ma kusan fiyayyen abin da za mu kawa da hujjoji bayan alƙur'ani su ne maganganun wa'annan bayi na Allah tsarkaku ko mu ce muna iya kawo misali na Imam Sadiq alaihi salam an samo daga wani sahabi wanda ake ce Abu Basir wato kenan baban Basir ya zo yana tambayar Imam Sadiq dangane da sifofi na Allah yana sanya sanya sifofi na Allah suke saboda akwai wani abu da ya taɓa faruwa an samu bayan wucewar manzan Allah malaman zance da suka zo suna son su yi bayani kan sifofi na Allah saboda sun shiga fagen bayanai daban-daban ba wai kawai sifofi na Allah ba kamar yadda mun ba da misali tun farkon darussa da suka wuce sun yi bayani cikin harkar Allah akwai shi sifofin shi nan ga ma za mu gani zantutukan da suka yi irin maganganun da suka yi to daga cikin wannan wurin da suka shiga na bayanai an yi ta samun saɓani wasu har suna tambayar kansu washin Allah subhanahu wa ta'ala da ake cewa kalimu ne mai zance ne shin wannan zancen shi ma yana daga cikin sifofi na zati ko yana daga cikin sifofi na aiki daga nan ne aka samu bambanci har ya kai aka samu kai ai wasu ma suna cewa an yi ta kashe-kashe Kai irin wannan da an samu mutum ya ta yi akan cewa wannan sifa ɗin ba za ta yi ba ne sai ka gani wannan yasa ya shiga matsala a daular da yake ciki wani yana ajiya mashi a kashe shi saboda mi saboda bambancin ra'ayi to shi wannan baban basir ya kasance yana tambayar imamu sadiq dangane da sifofi na Allah Shi ne imamu sadiq yake ce mai yace lam yazalillahu azza wa jalla rabbuna yace wal alimu awwal ilmu zatuhu ku ji da kyau wanda suke shin larabci lam yazalillahu azza wa jalla rabbuna wal ilmu zatuhu wala ma'lum والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر sai yake cewa a ƙarshe wal qudratu zatuhu wala makdur. ku ji wannan riwaya yana bayyana mu cewa Allah ya kasance subhanahu wa ta'ala ubangijinmu tun lokacin mi datan ubangiji ne ya kasance mi mai ilimi ne shi tun lokacin babu abin da za a sani shi ya kasance mai ilimi ne kafin ma a yi abin sani ya kasance mai ji ne shi kafin a yi abin ji ya kasance mai gani ne shi kafin a yi abin gani sannan ya kasance mai ƙudura ne da iko kafin a yi abin da za a samu mai ƙudura ku lura wannan riwaya tana kawo bambanci kenan na sifofi cewa akwai sifofi na zati akwai kuma sifofi na aiki na fi'il Allah ya kasance kafin ma cincin da fil azal yana da wa'annan sifofi ne ake ce shine ake zati amma bayan ya zo ya yi. ayyuka to wannan sifofi duk wanda suke sifofi wanda na aiki ne su ne ake ce sifofin aiki sannan abu basir sai ya ci gaba da tambaya saboda yana son ya ji abin da yake kawo tambayoyi da muna munakashoshi da ake ta yi tsakanin malamai na zance wanda wannan yana minti ya san ki jawo ana kashe al'umma suna tambayar kansu shin magana da ake cewa Allah mai magana ne alƙur'ani da ya zo yake magana shin alƙur'ani ya kasance tun fil azal ko kuma daga baya ne ko yin shi aka yi kenan tun can dama akwai shi ko kuma a'a makhluk ne shi ma kamar mu duka an halace mu ne wannan ya ta jawo kashe kashe wa kamar da muke gaya muku shi sa mas'ala ce babba sai yasa nan Abu Basir sai yake cewa yana son ya ji zance da ake cewa na Allah Allah mai zance ne shin zance kamar yadda kudura yadda muka kare bayani ɗazu cewa zati ce ta Allah shi ma zance zati ne na Allah to mu ji da kyau amsa wadda imam sadiq ya ba wannan sahabi nashi sai yake cewa innal kalama sifatun muhadithatun lalle zance sifa ce wadda aka yi wadda samunta aka yi kamar yadda arzitawa samun arzitawa aka yi da ba arzitawa Allah yake ba saboda babu wanda zai arzita to ita ma shi ma zance innal kalama sifatun muhdithatun sai ke cewa laisat bi azaliyya ita ba tun fil azal take ba kenan ita ba sifa ce zatiya ba ta zacin Allah sannan yake ƙara cewa kana Allahu azza wa jalla wala mutakallim Allah ya kasance tun fil azal akwai shi tun babu abin da zai mazance din shi mai zance ne na'am amma babu wanda zai mazance shi yasa wannan sifar ta kalam kalim shi baya da ita saboda babu wanda zai mazance a nan muke dakatawa saboda ƙwarewar lokaci sai nan gaba za mu ci gaba da bayanin wannan darussa na sifofi saboda suna da daɗin ji mutum yana gane yaya sifofi suke na Allah وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين